Daga nan birnin Washington DC na gundumar Columbia sashen Hausar muryar Amurka ke magana a kan mitoci 6049 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai na jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar BOA Africa a kan mita 200.5. Sauran sun hada da gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol da Niyya a birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a bar kanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Ibrahim si Garba ne tare da Muhammad Hafiz Baballe ke gabatar muku wannan shirin da asubahin ranar Lahadi 17 ga watan Fabrairun shekara ta 2019. Da fatan wato ba sauraron mu sun wayi gari lafiya. Ga fakanin labaran. mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence ya yi kakkausar suka ga kasashen turai ƙawayen amurka kan matsayinsu game da iran da venezuela an killace gauran dakarun isis a wata 'yar ƙaramar unguwa da ke ƙauyen bakahuz na gabashin syria rundunar sojojin masar ta ce an fafata jiya asabar tsakanin wasu da ake kyauta zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati to labaran kenan To kamar yadda muka saba gabatar muku a kowace ranar Lahadi, yau ma za a ji mu ɗauke da shirin zaɓe ko naɗi da kuma rahoto na musamman. Amma da farko, mu fara da cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mataimakin shugaban ƙasar Amurka Mike Pence jiya Asabar ya yi kakkausar suka ga ƙasashen turai ƙawayen Amurka kan matsayin su game da Iran da Venezuela a wani jawabi da ya yi a wani babban taro da aka yi a Munich, ƙasar Jamus game da batutuwan tsaro. Lokaci ya yi da ya kamata ƙawayen Amurka na turai su daina yin zagon ƙasa ga zagon ƙasa ma takunkumin da amurka ta ƙaƙaba ma wannan gwamnati mai yawan kisa da kuma jirkita tsari lokaci ya yi da ya kamata ƙawayenmu na turai su janye daga yarjejeniyar nukiliyar iran abinda da pence ya gaya ma wakilan a taron kenan ya kuma yi kira ga ƙawayen amurka da su amince da madugun 'yan adawa juan guido a matsayin shugaban ƙasar venezuela na halas Tuni kasashen Turai sama da ashirin suka yi hakan, to amma kungiyar tarayyar Turai bata yi da amincewa da Guido a matsayin shugaba da dama da da dama na ganin Nicolas Maduro wanda ake takaddama kan halaccin shugabancinsa da magudi ya ci zaben bara yayin da kasar ke fama da fatara da tsadar kaya har ila yau dai masu ra'ayin zamanin baya na iya ɗaukar kwakwaran mataki na goyon bayan 'yanci a zamanin yanzu. Yau muna kira ga ƙungiyar tarayyar Turai da ta shiga sahun gaba wajen goyon bayan 'yanci da kuma amincewa da Juan Guido a matsayin shugaba ɗaya tilo na ƙasar Venezuela a cewar Pence. Pence ya yi ta bayyana China a matsayin wata barazana ga Amurka da ƙawayenta. An killace gauran dakarun ISIS a wata 'yar ƙaramar unguwa da ke ƙauyen Bagahuz na gabashin Siriya, inda ake gab da murƙushe su, bisa ga bayanin kwamandan dakarun SDF masu samun goyon bayan Amurka. Bayanin na jiya Asabar ya biyo bayan faɗan da aka shafa kwanaki ana gwabzawa cikin matuƙar wahala, kuma sannu a hankali a yayin da dakarun ISIS suka ja daga. a ɗan yankin ƙasar da ke daɗa raguwa don haka suke ta gwada shiga yarjejeniyar zaman lafiya yiwuwar miƙa wuya wanda har yanzu bai yiwu ba a wani taron manema labarai a bayan garin baghuz kwamandan na sdf jiya prat ya ce nan gaba kaɗan za mu bayar da labari mai kyau ga duniya kan shuɗewar daular isis ta fuskar soji prat ya ce daular da ISIS ta yi ikirarin kafawa wadda a da ta hada da yankuna mai yawa a Siriya da Iraki yanzu ta ragu zuwa wani ɗan yanki da bai ma wuce mita 600 murabba'i ba kuma yanzu mayakan na ISIS na shan wuta daga kowane sashi. Rundunar sojojin Masar ta ce an fafata jiya Asabar tsakanin wasu da ake kyauta zaton masu ikirarin jihadi ne da sojojin gwamnati. a wani wuri duba ababen hawa da ke yankin ruwan sinai wani mai magana da yawun sojan kasar ya faɗa wa kamfanin dillancin labaru na afp a wani rubutaccen bayani cewa an hallaka mayaka bakwai a wani hari da aka kai a sinai mai fama da tashin hankali yayin da sojoji goma sha biyar ake tunanin ko dai sun mutu ko sun ji rauni. Tamir El Rufai mai magana da yawun sojojin ya faɗa a cikin sanarwar cewa jami'an soji a jami'in soji ɗaya da kuma wasu sojoji goma sha hudu sun mutu ko sun ji raunuka ya kasa bayyana adadin waɗanda suka mutu. El Rufai ya ce jami'an tsaro za su bi bayan duk inda 'yan ta'adda suke domin su kawar da su. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Washington DC. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heathen Nawat jiya Asabar ta janye sunanta daga jerin waɗanda za a zaɓi sabon jakadan Amurka na Majalisar Ɗinkin Duniya daga cikinsu. A cikin watan Disamba shugaba Donald Trump ya sanar cewa ya zaɓi Nawat don ta cike gurbin Nikki Haley wadda ta sauka daga matsayinta a ƙarshen shekarar 2018. A cikin sanarwa, Nawat ta ce na godewa shugaba Trump da sakatare Mike Pompeo kan yarda da ni don na zama jakadiyar Amurka a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Duk da haka, watanni biyu da suka wuce sun zama da matukar wahala gare ni da iyalina, saboda haka janye sunana shi ya fi a alaga iyalina. Fadar Vatican ta faɗa jiya Asabar cewa Papa Roma Francis ya tsige wani tsohon babban limamin Katolika a Amurka mai suna Makarik da ya yi abin kunya a cikin watan Yulin bara. Francis ya amince da murabus ɗin Makarik da ya yi daga makarantar horar da malaman Katolika biyu bayan zargin cewa ya aikata laifin lalata da yara ƙanana da kuma manya a shekaru da dama a lokacin yana koyarwa. fadar vatican ta faɗa a cikin wata sanarwa da ta fitar a cikin watan janairu a janairun wannan shekara cewa ta samu makarik da aikata laifi yayin da aka masa tambaya a wani mataki mafi tsarki da 'yan ɗarika katolika ke faɗar laifukan da suka yi wa ubangiji inda aka tabbatar da laifinsa na yin lalata da yara ƙanana da manya da kuma amfani da matsayinsa ta yadda bai dace ba doka ta shida ta ce karka aikata zina kuma wannan dokar na ɗaya daga cikin dokoki goma na littafi mai tsarki ko bible da allah ya saukar kuma wannan wani muhimmin umarni ne a addinin yahudawa da na kirista Muhammad Hafiz Baballe kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Nasiru Adamu kaya da shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da dawa wannan shiri zaɓe ko naɗi. Shirin da kan kawo muku labaru kan zaɓe da lamuran da ke da dangantaka da zaben. Ni na Nasiru da ma'il Hikaya zan gabatar. Kowace rana ce za a sanar da sakamakon zaben shugaban ƙasa duk da Obi ta janye daga takarar ita zan kaɗa wa ƙuri'a in ji yar faɗi tashi Aisha Yusufu. Yayin da Buba Galadima ke cewa PDP za ta lashe jihohi da dama matashi daga jihar ta Yobe Abubakar Fika ya ce APC suke marawa baya. Don PDP ba ta taɓa lashe zaɓe a Yobe ba. Muna so a kama tsohon shugaban shugaban tet fund don yana yi wa gwamnati zagon ƙasa kan abin da ya sa talakawa zaben gwamnatin tun farko in ji kungiyar kamfen ɗin buhari waɗannan da wani rahoto da hassan maina kai na shirya mana kan dambarwar siyasa za su zo muku cikin shirin da yardar allah da alhadin nan za a fara samun sakamakon zaɓe ba don ɗagewa da aka yi zuwa asabar mai zuwa ba kafin mu kawo hasashen ranar da ake sa ran samun sakamakon zaɓe matukar aka yi zaben ga nanatawar bayanin shugaban hukumar zaben farfesa mahmud yakubu kan dalilan ɗage zaben wato wasu 'yan matsaloli ne suka taso dangane da shirye-shiryen zaɓe musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe 8 na safe ranar asabar 16 ga wata a saboda wannan dalilin hukumar zaɓe ta yi taro ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan fabrairu zaɓe na biyu wanda a da muka shirin za a yi shirin biyu ga watan march yanzu an ɗaga shi zuwa ranar tara ga watan march yanzu kuma ga hasashen ranar da za a samu sakamakon zaɓe in an yi zaɓe a makon gobe daga kakakin hukumar aliyu bello najeriya dai babbar ƙasa ce kowa ya san haka kuma ana bayyana sakamako ne bayan an kammala samun shi daga jihohin da ya kamata ya fito da haka baka riga malam masallaci ka ce za a kammala zaben nan ranar talata ko litinin ko laraba da sauransu ai wancan ma na biyar abin da ya faru kowace jiha ta kawo sakamako ana faɗa mutane suna lissafi wasu kafin ma a kai ga sanar da sakamakon har fito kan tituna suna ta murna cewa gwanin su ne ya lashe zaɓe. eh suna iya duba abin da suke samun labarai amma duk waɗannan abubuwan da ake yi irga malam masallaci ne ana so a jira har sai an ji daga bakin kuma zaɓe domin kar a waye gari a yi murna murna ta zo ta koma ciki kuma a ɗauka cewa kuma zaɓe ta yi gaman kanta ta yi abin da ba daidai ba. zaɓe dai kamar gasa ce da akan samu wanda ya lashe da wanda ya sha kaye. ita kuma kungiyar kamfen ɗin shugaba buhari ta buƙaci hukumar efcc da icpc su damƙe tsohon shugaban hukumar asusun tallafawa manyan makarantu tetpan dr baffa bici jami'in labarun kungiyar gidado ibrahim ya ce gwamnatin ta sauke baffa ne don wa masu zaɓe za ta ci gaba da yaƙi da cin hanci muna ganin bai kamata mutum ya hau irin wannan mukami ba ya zo bayan an sauke shi ya ci gaba da sauki burutsu ya ci gaba da faɗe-faɗe da maganganu da ba su dace ba da ba su kan ka'ida da wannan ya nuna mana cewa ya kamata mu yi kira ga jami'an farin kaya na sss na leƙe asiri na ƙasa da ita hukumar faɗa da ta yi wa tattalin arzikin zagon ƙasa da su kamo shi su yi bincike maybe a nan ne zai zo ya magana na gaskiya akwai barnace-barnace da yawa wanda lokacin shi malamai da suke waje wanda ya kamata su je su karo ilimi haka aka bar su kara zube ya hana wasu wanda za su tafi su je mu haka abubuwa da yawa kuma wannan kuɗin an cire su kuma an ba da waɗannan kuɗaɗen me aka yi da su me ya yi da su har aka kore shi ba wanda zai ce ga abin da dr baffa ya yi da waɗannan uh, kuɗaɗe don haka muke gani ya kamata uh, a yi bincike yadda wannan gwamnati ce tana yaƙi da cin hanci da rashawa kuma ba ma ta ce bane don tana yi ita ne kaɗai ta ɗaure gwamna ɗan jam'iyyanta don haka wajibi ne mai wannan kira a gaggauta cafko dr baffa zo ya yi jawabi ya gaya wa eh, bayan sun yi bincike kuma su kai shi kotu don kowa ya ga abin da yi maimakon wannan ah, maganganu da yake yi wa a game da ah, ministan ilimi da sauransu. me za ku ce kuma abin da ya ba mutane mamaki shine bayan cire shi dr baffan nan sai aka ɗauko tsohon shugaban wajen farfesa bogoro aka dawo da shi kan mukaminsa sai mutane suke tambayar to mutumin da aka cire saboda ba a gamsu da shi ba me yasa aka sake dawo da shi kuma to wannan shi a professor suleiman bogoro takaddun da aka gama bincikensa duk mun gani ba hukumar da bata bincike shi ba kuma ta rubuta masa clearance duk hukumomin da ka sani sun yi rubutu a kansa cewa shi ba a zalibi ba da bai ci kudin kasar nan ba. Dr. Bappo dai bayan sauka daga wannan mukami ya zargi ministan ilimi Adamu Adamu da cewa ya nemi ya zamba cikin aminci ne inda shi koyaki da hakan ya sa ya zuga aka kore shi daga aiki. Yanzu kuma ga zantawa da ne da 'yar gwagwarmaya Aisha Yusufu a lokacin taron mata da muryar Amurka ta shirya Abuja karkashin jagorancin Grace Alheri Abdu ta ce ita yadda takarar da ta janye wato obe ezekwesili za ta kada wa kuri'a tana mai cewa bata ga gani ba tsakanin manyan 'yan takara da hakan yi ta yi takarar zaben 2015. Yawancin mutanen yau da zake zagi mu ina suke azumi talatin na akan shugabanci shugaban Muhammadu Buhari. To a yau din kuma shugabancin shi ya zo ba abin kirkin da ake yi sai da talaka suna ta cikin wahala ana ta kashe-kashe zamfara yau an mai da zamfara kaman kawai banda an mai da ita kamar makabarta kullum abin ne talatin abin ne tamanin abin ne kaza haka ake ta fama yi kuma shi shugaban kasa eh, muhammadu buhari ya yi kamar kunnen shegu kamar bai san ma abin da ake ba kawai dai siyasa ce take gaban shi to lokacin yadda na tsaya a lokacin goodluck ebele jonathan da ake kashe-kashe a su borno da su adama da sauransu na tsaya ta to haka din yau din nan kuma nake tsaye kuma gobe duk wanda ya zo duk wanda zai shigo haka kuma zan tsaye dan basu su daidai ba zan yi magana wannan ba zancen wai ko mutum ko wane bane abin da ya kamata because at the end of the day ya kamata a ce talaka ya ji daɗin arzikin ƙasar nan ni na tashi tashi a talauci kuma na sai mai talauci mutum ka tashi tun safa dirab ka ci abinci ba saboda haka mu da muke nan muna ganin wai mutane suna magana a ai ya isa ya haife ki ai ya isa kamar shi kakanki ne ban zabe shi a matsayin ubana ba kuma ban zabe shi a matsayin kakana ba na zabe shi a matsayin shugaban kasar Najeriya ni ma shi kana na 45 na isa in zama shugaban kasar Najeriya saboda haka idan yana son ya zama kaka ya koma daura ya je ya zauna zan zo in tsuguna in gaishe shi a matsayin shi na kaka amma as long as yana aso rock kuma zai yi policies zai yi abubuwan da yake za su affect din na za su affect din rayuwa ƴaƴana da kuma rayuwar jikoki na da ban samu ban Allah ya bani su to dole kam sai na kira shi ko in ce mishi abin da ya kamata a to dama Aisha ai kowa da irin ra'ayinsa da kuma yadda tabaransa yake kallon lamuran yau da kullum Kakakin kamfen ɗin PDP injiniya Abubakar Galadima ya yi hasashen abin da yake gani da jam'iyyarsu ta PDP za ta samu a zaben gwamnoni a watan gobe. Ai APC ba za ta iya a cikin gwamnoninta ashirin da uku ne ko nawa ne ake zance? Ai da kira za ta tsere da uku in ta yi sa'a in dai zaben fi sabilillahi za a yi. sai dai in magudi za a yi duk zaben da yanzu ya fito da alkalma ya ce wata jam'iyya ta ci kano ba pdp ba wata jam'iyya ta ci jigawa ba pdp ba wata jam'iyya ta ci kaduna ba pdp ba kai ma ka san ƙarya ake yi rubuta ƙuri'ar aka yi aka yi amfani da ƙarfin gwamnati aka yi amfani da ƙarfin 'yan sanda da 'yan sandan ciki injiniya wani misali za ka kawo da mutane za su fahimci wannan hasashen ai da buhari ya je wa'annan misali jihohi uku da na ambata ai ko kashi ɗaya cikin uku bai samu ba tun da mu za mu je za ka ga mutane suna kuka suna ɗora hannu a ka kamar an musu suna ihu. Daidai kammala hasashen na Galadima wani matashi daga Yobe jihar Goma ya shigo shirin nan yana mai cewa in haka ne me yasa PDP ba ta zama nasara a Yobe ba matashin shine Abubakar Adamu Fika. Mu dai mutanen Yobe mafi yawan mu mun fi goyon bayan APC tunda aka kafa democracy a Yobe state APC ne ta rike mulki a Yobe state so insha Allahu bayan election still APC ne ne za ta rike mulki a yobe state yaushe ma aka kafa apc ne ai kusan 2015 ne yanzu apc ta kai shekara hudu ko da kafa e eh, nufi na tun sunan apc na da da ake app all people's party har aka dawo all nigeria people's party apc ita take rike da yobe matasa wanda suke gida su fito su zaɓi apc don a taimaka mai malabu ne ya karɓi mulkin nan don zai kawo mana ci gaba a yobe state kuma zai amfani da matasa a yi aiki a yobe state insha allahu kullum matasa kuna cewa ku ke so a ba ku dama ku yi mulki a yabuwa irin wannan kashi an sa hannu an ba ku dama amma ba ku fara amfani da damar ku ba eh duk da cewa constitutionally an bamu daman amma kuma due to structure na party da kuma wasu irin abubuwa kasan mu matasan ba mu da karfin da za mu ja da su manya-manyan mutanen da suke fati din sai ka ga an danne mu an biya kuɗi mu kuma kasan ba mu da kuɗin da su manyan suke da shi. To me yasa ba za ku haɗa kuɗi eh, kamar shugaba Buhari ba cewa kai matasa ne suka haɗa kuɗi suka biya masa fom din takara naira miliyan 45 bai tsaya. Tabbas duk da cewa matasa ne suka haɗa kuɗi ai ka san shi shugaban ƙasa ne so matasan can akwai abubuwan da suke nema a wurin shi so dole za su fitar da kuɗi. Abubakar ai matashi da yardar Allah zai taso wata rana kuma ya shiga siyasa da ta kwanta masa a rai ko kuma ya zama mai kaɗa ƙuri'a kawai. kamar yadda na ambata tun farko zan kawar da kujera ta gefe don Hassan mai na kaina ya shigo da wannan rahoto. muhammed Mustapha Ladan jagoran wasu gungun 'yan Bauchi ne da ke hankoran ganin gwamna MA ya sake ɗarewa kujerar gwamnan jihar a karo na biyu. to sai dai kuma a baya nan jam'iyyar ta apc mai mulkin jihar ta yi fama da koma baya inda wasu gaggagagganta suka canja sheka zuwa wasu jam'iyyu a cikin shirin nan ku ɗauko mutum ɗaya wanda ya zo ya yi wani abin da za a gani a bauchi babu shi kowa daga shi ya shi daga wanda ya yi siyasa ne lokacin da ya bari ya gude tafi kasar waje zauna sai wanda ya gude ya bar baucin ya zauna a abuja ba ruwan shi da mutanen bauchi in ka zo gidan shi ba za ka iya ganin shi ba hasali ma babu wani abu takamaimai za su iya cewa sun nuna a matsayin su na masoya bauchi ko yan bauchi wanda suka taimake su idan kuma akwai wani ya fito ya faɗa mana amma su kai kana da kwarin gwiwa cewar gwamna ma zai kara samun nasara a malam muhammadu mai gaskiya a wannan ai babu ma wanda yake takara da shi duk waɗannan shirme suke in kuma za ka kira sunan mutum ɗaya ko kuma cikin mutum shidan nan duk zan gaya ma kowane da illan shi kuma dukkansu su akwai abubuwan da zan iya faɗa kansu ina faɗan wannan abu ne ba ma don ya kira ni ya bani wani ba da wani matsayi a bauchi hasali ma bai ma sani ba amma duk wanda zai ba da bayani ya fito ya faɗi me ya yi wa bauchi sannan in wani da yake tsammani zai zo ya ba da wani magana akan cewa a'a eh, shi dan bauchi ne shi kanshi me ya yayi menene baka kwarin gwiwa cewar ma zai kai labari duk da irin wannan adawa mai tsanani da yake fuskanta ko kuma me baka labarin kan cewa ba zai kai ba eh abin da wannan labari shine duba da yadda jigajigan jam'iyyar APC a a Bauchi jigajigan su sun kuma wata jam'iyya daban kamar wa kenan muna ganin jigajigan PDP ne har daga chairman na PDP na kasa misali kamar fitar su daga jam'iyyar ku ta APC bai za kamar gwiwar ku ta yi sanyi ba ka san wani abu da ake faɗi kwace abu a hannun waɗannan mutane kamar saurayi ne mari budurwa ba su ma da abin a hannun su bulantana a kwace to sai dai kuma a cewar dan pdp khalid usman karbar mulki a hannun gwamna ma ba wani kayan gabar ba ne duk da ita ma pdp ta yi ta fama da kuma baya a baya bayan nan kuma wannan gwamna ma abu ne mai sauki dama lulu ne akan juji kaddara ta kawo shi ya zama gwamna a jihar bauchi ba dan ya cancanta ba sak da aka yi ya kawo shi ya zo ya zama gwamna in ka dubi shugaban kasa buhari babu jihar da ya je a najeriya irin bauchi ba dan komai ba dan ya tabbatar da ma ya koma gwamna a bauchi to ina son in tabbatar maka ko buhari zai koma bauchi ya zauna da yaddar allah mu al'ummar bauchi ma ba zai koma gwamna a bauchi sai mu ce maka bai cancanci ya zama shugaban al'ummar mu ba masu sauraro da wannan muke kammala shirin zaɓe ko naɗi na na wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin wakilin masan maina kaina da mai haɗa mana sauti Julie Gresham da ma Amurka ni naku Nasiru Adamu Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. To gaida Nasiru yanzu kuma ga rahotonmu na musamman tare da Ibrahim Abdulaziz. Wannan ne ma dai karo na uku da ake ɗage zaɓe a Najeriya. tun bayan da ƙasar ta koma mulkin demokradiyya lamarin da yanzu ke neman zama sabon salo a kasashen afirka to wai ko me ke sa hakan dr aliyu tilde manazarci ne kan harkokin yau da kullum na ko danganta lamarin da kasawar jam'iyyun da ke mulki wannan ba shine lokaci na farko ba uh, so biyu a lokacin da shugaba goodluck yake mulki an yi wani abu a 2011 sannan aka maimaita a 2015 na 2011 idan ba a mance ba ana ma wasu guraren har ma an fara jefa ƙuri'a ko kuma ana cikin shirin yin zaben a ranar zaben ma aka dakatar na 2015 kuma a babban jami'i na tsaro na ƙasa dakral sambo da suki shine ya faɗa a ingila ya fasa kwan a can cewa za a ɗaga zaɓe ya kamata a ɗaga to kuma duk da inec da ba su so haka ba a ƙarshe dai jami'an tsaro suka taru suka ce to su fa gaskiya ba za su iya ba da kariya ba na tsaro so dole inec suka yadda aka ɗaga ɗin da sati shida so wannan abin kuma kamar a kwanan nan ma mun gan shi ya faru a ƙasar congo so kamar yana nema ne ya zama wani salo na lelaye 'yan adawa bayan sun gama shirin su gaba daya sun rarraba kuɗi gaba daya an wa ejen an wa an waye sai kuma a ƙarshe a zo a ce an ɗaga to kila ko akwai abu da jam'iyya mai mulki bata kammala ba ko kuma kila kamar da shi shugaban inec yake nunawa cewa ba a kammala shirye-shiryen kai kayan aiki ba to duka waɗannan suna iya zamewa dalilai to amma ai yallaɓe wasu kan zargin cewa da hannun gwamnati a dage zaɓe kamar yadda ya faru a baya da kuma yanzu. gaskiya yana da wahala kuma ko shi shugaban inec din ba zai iya tabbatarwa ba shi dai abin da zai iya tabbatarwa shine kayayyakin aiki da ya kamata a kai su wuraren da za a kai su ba su isa ba a lokacin da ya kamata har kuma a ce an rarraba su an yi zaben nan a yau daidai to amma me yasa ba su isa din ba wannan kuma kowa yana cewa ga irin fahimtarsa a dalilin da ya sa aka yi haka to koma dai menene su wanda suke kan gwamnati eh, su ne za su fi cin gajiyar daga zaɓe saboda su dukiyar da take hannunsu da jami'an da ke hannunsu da kayan aikin da ke hannunsu dukkan na gwamnati ne da shi za su yi amfani ah, idan za a yi kamfen gwamna shugaban kasa da sauransu ai ba wai da motocin gidansu suke yin kamfen ba da motocin gwamnati ne haka nan posta posta da billboard da sauransu da ake duka da kayan gwamnati ne so domin an daga zaɓe wannan ba zai shafe su sosai ba kamar su 'yan adawa idan aka daga zaɓe to dan adawa ah, ko dan na hamayya kai za a ce ya fito da duk kudinsa ya rarraba to idan aka daga da wuya a ce sati mai zuwa zai iya sake fito da waɗansu kudin musamman wanda ba yi da ƙarfi sosai har a ce zai sake biyan agent a ƙarshe dai kaga shi kenan ba zai samu da za su tsaya masa ba a kan akwatin zaɓe to wannan abin gaskiya musamman a 2011 ya sa wanda suka yi takara a da gurare da yawa a ƙarƙashin jam'iyyar cpc musamman wanda suka yi takarar 'yan da majalisar tarayya wanda aka so wanda aka dakatar da zaɓensu a wannan ranar to gaskiya daga cikinsu wanda da ake sa ran cewa za su ci zaɓen nan idan da an ƙarasa zaɓen a wannan rana to haka nan dai suka ƙare. ba su ci wannan zaɓe ɗin ba saboda ba su da dukiyar da za su sake fitowa da ita bayan sati biyu ko uku a ce za su sake sawa so tabbas irin wannan abu yana baiwa 'yan hamayya wahala sosai sannan kuma yana jawo masu jefa ƙuri'a ya zama uh, gwiwarsu ta mutu da yawansu ba za su sake dawowa ba to sai dai kuma masu bin diddigi na maganin baya ga batun kasawar hukumomin zaɓe su ma kansu jam'i da kuma 'yan siyasa kan taka rawa a wannan lamari malam ibrahim shehu adamu wani dan jarida ne kuma jami'a cibiyar bin com ya ce idan aka bi ta barawo to kamata ya yi a gebin ta mabi sawo inda ku ba da misali da cewa wato a lokuta da dama ana samun yawan dagewar zaɓe a ƙasashenmu na afirka musamman idan ita kanta hukumar zaben ba ta da wato yanci ko gashin kanta kenan yawanci za ga gwamnatoci wanda suke mulki suna katsalandan ayyukanta kuma ita kanta ko ta gama shimfiɗa nata shirin sai kuma gwamnati mai ci saboda tana da nata bukatun ta sanya baki waɗannan shirye-shirye kuma a rusa su ko kuma sai yi abin da gwamnatin suke so sannan kuma akwai batu na biyu wanda suka keɓanci kudaden gudanarwa a lokuta da dama dai saboda yawanci kasashenmu na afirka kasashe na tasowa ana samun matsalar samun isassun kudaden gudanarwa kuma wannan kudade sun gibanci kudaden za a amfani da su wajen siyo na'urorin zamani wato wanda suka hada da wato su kansu takardun ma da za a yi dangwale a kai da sauran irin da horon ma'aikatan da za su gudanar da zaben da sauran dai abubuwa da dama to idan ba a sami irin waɗannan kudaden ba kuma ba ya horon ma'aikata da ya kamata ba sai an gibanci daidai lokacin da za a yi zaɓe sai abubuwa su zo su dagule gaba kiɗa ba za a yi yadda ake so ba kamar misali a najeriya hukumar zaɓe dai ta amince cewa an ba ta kudaden da take bukata amma a yaushe aka bata kuma ta kuka da yadda yawanci 'yan siyasa da 'yan takara suka shiga da kara kotu wanda kuma ya shafi yadda za ta wato printing wato ballot papers takardun da za a kada kuri'a da su da kuma alamar wato jam'iyyun da ya kamata a shimfiɗa a waɗannan takardu duk waɗannan suna shafar yadda ake daga zabi a wasu sassan wasu ƙasashenmu na afirka sai kuma akwai basu su kansu 'yan siyasa idan waɗannan hukumomi sun gama nasu shiri za a gudanar da zaɓe 'yan siyasa suna yi duk abin da ya kamata domin su ga sun kawo musu cikas a ayyukansu na gudanar da zaɓe a misali ma zan ƙara bada najeriya yadda aka kona waɗansu wato ofisoshi na hukumar zaɓe wanda kuma aka kona da waɗansu eh, kayan aikinsu sannan kuma idan ka yi la'akari da ƙasar eh, jamhuriyar demokradiyyar congo wadda suka gudanar da zaɓe a watanni biyu da suka wuce su ma sun fuskanci haka hatta ofishin gudanar da zaɓe shi ma kona shi to 'yan siyasa duk shirin da hukumar zaɓe ta yi akwai hanyoyin da 'yan siyasa suke bi su ma su gani sun kawo musu cikas domin su samu galaba a kansu domin su samu hanyoyin da za su ma za su bi su ga sun yi maguɗi. ko kuma sun kawo cikas ga harkar zaben. Yanzu dai lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a ranar Asabar da aka saka za a sake zaben. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. ya ƙasa ne ya uwa ɗaya, uwa ɗaya To a gaida Ibrahim Abdulaziz da wannan shiri. To masu sauraron mu sai a mana aikin gafara ba za mu iya gabatar muku da wato labaran duniya a takaice ba saboda wato kamar yadda kuka gani ba mu da lokaci. A madadin CD da ya haɗa mana wato sauti da kuma injiniya mu Mr. Kelvin da shi kuma Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi mu sake shigowa. da wani sabon shirin. VOA Afrique avec la